ina wanda ya gagara zuwa hajji saboda talauci ya man fatahul hajj la futka haza? to kada ka bari wannan ya wuce maka ga ayyuka guda bakwai wanda ake samun ladan hajji da umra mutane da yawa ne suke fatan su ziyarci ɗakin Allah ta hanyar hajji ko umra sai dai kuma ba su da wato guzuri da abin da zai kai su zuwa ga ɗakin sai dai kuma Allah ta'ala da rahamarsa mai yalwa ya shar'anta wa bayansa wato irin wannan ɗin ko kuma mawadata ya shar'anta musu da ayyuka ƙanana waɗanda ake samun ladan hajji da umra a kansu ga guda bakwai daga cikinsu na farko lallai wanda ya yi sallan asuba a cikin jam'i Sa'annan ya zauna a wurin da ya yi sallah har rana ta fudo Sa'annan ya yi a guda biyu to lallai yana da ladan hajji da umra cikakku cikakku cikakku kamar yadda imamu turmizi ya ruwaito albani ya ce hadisi ne hasan na biyu wanda ya alwala a gidansa Sa'annan ya taho masallacin ƙuba ya yi sallah a ciki sallar falilla ko nafila to lallai yana da ladan umra ibnu maja ya ruwaito shi kuma albani ya inganta shi na uku yin umra a cikin watan ramadana yana daidai da yin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim suka ruwaito shi na hudu wanda ya fita daga gidansa yana da tsarki yana da alwala ya tafi zuwa ga sallansa ta farilla to ladansa kamar ladan mai hajji ne da ya harama abu dawud ya ruwaito shi kuma albani ya ce hadisi ne hasan na biyar wanda ya fita zuwa ga sallan walaha ba abin da ya fitar da shi sai wannan ɗin to ladansa kamar ladan mai umra ne ibnu huzaima ya ruwaito shi haka kuma wanda ya shirya mutumin da ya tafi aikin hajji ko kuma bayan ya tafin ya ɗauki ɗawainiyar iyalansa to lallai wannan mutumin yana da ladan wanda ya je yi aikin hajji ɗin ba tare da an tauye wani abu na ladan mai hajji ɗin ba ibn huzaima ya ruwaito shi sa'an nan yana daga ayyuka waɗanda ake samun ladan hajji da umra a kansu wato na bakwai kenan kuma ba wanda zai gaza yin waɗannan ayyuka ɗin ba wanda zai gagara yin su yin tasbihi da tahmidi subhanallahi da alhamdulillahi da Allahu akbar faɗin haka sau talatin da uku uku bayan kowace sallan farilla ya zo daga abu hurairar Allah ya kara yarda a gare shi ya ce fakirai talakawa sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ma'abuta tarin dukiya sun tafi da darajoji maɗaukaka da kuma ni'imomi madawwama saboda suna yin sallah kamar yadda muke yi suna yin azumi kamar yadda muke yi sai dai kuma suna da rarar dukiya wadda suke yin hajji da ita suke yin umra da ita suke jihadi fi sabilillahi suke yin sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ba zan ba ku labari da abin da in kuka rike shi kuka yi aiki da shi za ku riski wanda ya riga ku sa'an kuma babu wani wanda zai riske ku sa'annan za ku kasance mafi alkhairin waɗanda kuke mafi alkhairi ga jama'ar da kuke cikinsu sai wanda ya aiki da kwatankwacin abin da zan faɗa ɗin ku yi tasbihi ku yi tahmidi ku yi takbiri wato subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar bayan kowace sallan farilla sau talatin da uku uku hadisin nan Bukhari ya ruwaito shi to wannan kuma sai masu kuɗin su ma suka ji sai suka fara aiki da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu wannan falalar Allah ne da yake ba da ita ga wanda ya so Allah kuma shine ma'abucin falala mai girma wallahu ta'ala a'lam